matsalar boko haram da satar mutane domin neman kuɗin fansa da tare da kayar baya domin raba najeriya da satar dabbobi da satar ɗalibai sun taru sun jefa rayukan 'yan najeriya cikin halin kunci da rashin tabbas inda satar ɗalibai na bayan bayan da aka yi har yanzu iyaye da 'yan uwan yaran na cikin jin raɗaɗinsa kamar yadda ɗaya daga cikin iyayen yaran makarantar birnin yawuri ta jihar kebbi ya faɗa wallahi turan nan da abu ya faru ba mu ci abinci ba mu sha'awar abinci ba a kwana tuna yaran sai ga ya ɓaci wani lokaci dai kuka ake tun da ma yaro ka ya mutu ka san shi kenan Allah riga ya yi ikonsa babu shi hmm. amma baka san har yaron ka ke ba. Bisa ga lura da waɗannan matsalolin ne da kuma ganin duk matakan da ake ɗauka sun kasa magance matsalolin ya sa malaman makarantun Islamiyya a Sokoto suka haɗu domin neman ɗaukin ubangiji allah wannan musibobi da ake ciki na wannan ƙasa na kashe-kashen mutane sace-sace mutane tare-taren hanyoyi ubangiji allah kai muna yi muna su allah kai muna ijaba allah ka amsa muna addu'o'in mu allah wannan jaraba allah ka ba mu nasara gare ta ka ɗauke mu wannan hitintinu ka ba mu zaman lahiya allah shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda ya maganta ta bakin sarkin malaman sokoto sheikh yahaya na malam boyi ya ce ga irin yanayin da najeriya take ciki a halin yanzu ya zama wajibi a dukufa ga addu'o'i domin neman taimakon Allah. Irin abin da kasar nan ta shiga na zub da ne sace-sace mutane ba abin da zai muna maganin sa illa gyara halukan mu komawa ga Allah da kuma addu'o'i da kankantar da kai mai martaba farkin musulmi a kowane lokaci na kira ga ayowa wannan kasa addu'a a kamu zaman lafiya tsaro walwala kwancin hankali da haɗin kan musulmi. Shugaban majalisar malaman makarantun Islamiyya a Sokoto Malam Sidi ACD ya ce za a ci gaba da addu'o'in a dukkanin makarantun islamiyya da ke jihar har ya zan ana bin din makarantun ne ana bidan rarraba kuma tashin hankali karuwa da shike musibobi sun yawa ga tsadar rayuwa sai muka ga cewa ba abin da ya kamata illa mu addu'a a jihar kebe ma gwamnatin jihar da fadar masarautar abdullahi gwandu sun gudanar da irin waɗannan addu'o'in gwamna abubakar atiku bagudu ya shiga sahun malamai da suka gudanar da addu'o'i ya latif ya latif ya latif Allahu latif bi ibadi kuma ya sha wa huwa qawil aziz ya Allah kai ne assalam kai ne mai saukar da sakina ya Allah muna roƙon ka saukar mu da sakina ya Allah waɗannan yaran mu da ɗiyanmu da wasu mawuyacin hali ko ina ya Allah ka sauƙaƙa muna duk wannan al'amari da muke ciki to sai dai malamai na jan hankalin jama'a akan cewa ko bayan addu'o'in akwai buƙatar su kasance masu kyawawan halaye da kuma kiyaye dokokin ubangiji domin samun taimakonsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya